وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم ثلاثة قوم شعبين قوات الشعبات يوم زمان الله صلى الله عليه وسلم شكرا بولة قريب حدود أربعين دقوة muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar haduwa zuwa wannan lokaci kuma muka zuwa masallaci mai inda muka saba inda muka saba karatu a irin waɗannan rana muna karatu cikin wannan littafi na kamun janayi zobi da uha wadda a sheikh muhammad nasiruddin ya wallafa muna magana a kan babin da yake magana matsalar suke magana a kan tsayuwar liman da inda ya dace ya tsaya a lokacin da zai wa janaza sallah in ta mace ne inda zai tsaya shi ne tsakiyanta in namiji ne zai tsaya wajen kafaɗa wani shi ne sai kuma kabbarori nawa ne ya tabbata a sunna ya kamata a yi waɗanda su ne matsala da muke kusa-kusan da muke magana a kansu za ku muka tsaya karatu a shafi na 142 a kan wani shafi za mu tashi daga saman shafi ne na muna fata da samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم قال المصنف رحمه الله فأخرجه الطحاوي بنحوه وذلك في آخر الحديث قال الزهري فالنبات الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك محمد بن سويد الفهري فقال قال سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب عن حبيب المسمار في الصلاة على الجنازة في الجريحة وأبو أمامة إسناده صحيح أيضا ولكن من قيس ولكن لم يجاوز الضحاك بن قيس وغلبة رواه الشافعي في زيادته في مثل صلاته نقرأ نقرأ نقرأ خمسة وصنع بعد مئة. أيوة. يتي أخرجه الطحاوي آه، جوان الشافعي آه، بنحوه وذلك في آخر الحديث جاي قال يا قرشان هذه من ذلك قال الزهري imam zuhri rahimahullah yana cewa fa zakartu allazi akhbarani abu umama min zalik lokacin da na ji wannan labari shine labarin baya wadda wadda ya wuce cewa a suna fi salati ala janaza an ya fi an ya fi ula بأم القرآن so sai ce sai ya ji sai ya cino abu umama abinda a abu umama ya bani labari min zalik na daga bayanin haka da muhammad bin suwaid bin fihri wato wadda ya samu shi daga muhammad ibn suwaid al-zuhri faƙa al-fihri da sai ke cewa وأنا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي مثل الذي حدثك أبو أمامة إيش ما منين أقول أبو أمامة يحدث هذا الشيء shi shi كذا إذا kariya idan لك أمامة إن da kafin wannan عن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة wannan shi ne أبو ماما يا بعد ba لا labari sai ya ji daga zahar ibn qais yana haddaso hadisi daga habib ibn maslama a wato a sallar janaza fi salati ala janaza sallar janaza yayi za a yi idan an yi kabbaran farko mai za a yi za a yi mana karanta fatiha sannan a yi kabbara ta biyu a yi salati a nafi sallallahu alaihi wasallam ibrahimiyya a yi kabbara ta uku a yi addu'a wa mamaci a yi kabbara ta hudu a yi sallama shi ne sai ji wannan wa'ala ta mai tu zuhaf bin qais yuhaddithu an habib ibn salama fi salati ala al-janazati mithla alladhi haddathaka uh, abu umama naji yana bayani irin kwatankwacin yadda abu umama ya baka labari wa isnaduha wato sahih aida isnadinsa kuma ingantacce ne wa yi inda nasari walakin lam yujawi biha dhahak ibn qais wato bai zarce da wannan riwaya din da haka ibn qais wa waka zalika rawahu shafi'i haka nan imam shafi'i ya rawaito shi bi ziyadatin fi matin samun kare kare a cikin matanin hadisin kamar ya ce fi matsala ta tsiyawa wa saba'un kamar yadda ya zo a matsala ta saba'in da ta 155 نعم الثالث الحديث الثالث عن عبد الله بن ابي اوفى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعا اخرجه البيهقي بسند الصحيح في اسناد حديث ياتي بتمامه في المساله الثانيه والثمانون. الله يبارك نعم. آه. نشد شيني عن عبد الله بن أبي أوفى لقى عبد الله بن أبي أوفى قال يكي ترى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا لذي أن صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ينا كبر قدابه أخرجه البيهقي إمام البيهقي يذكر شيء بسند صحيح da isnadi ingantacce fi asna'i hadisin ya fi bi tamamihi fil mas'ala fi kana tamamu wato a tsakiyar hadisi aka samu wannan bayani wadda wannan hadisi insha Allah zai zo a gaba a cikinsa a matsala ta 82 ma'ana wannan yana so ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana takbirat abuna takbirat arba takbirat yana kabbarori guda hudu amma za mu ga kuma insha Allah ta'ala ya tabbata a sunna suna yin kabbarori sama da hudu ko kabbara biyar ko kabbara shida hatta mun gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara ta ya yi kabbara ta wa shuhada wa uhud haka ya danganta da irin yadda mutumin yake kamar yadda insha Allah za mu gani da kuma matsayinsa gwargwadon matsayin mutum darajarsa yana sa a tsara karbaro na babu wa'azar kwan kamfanin da abu rahman bin adilaiya wala kana jirgin araban kusurdu a yanayin araban wani na kabbara a yanayin na فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمها فلا أكلها أحد بعد أبدا فخرج فخرج مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والبيهقي وابن أحمد عنه ثم أخرج الطحاوي والدارقطني وأعرف من طريق أخرى عنه به نحوه وزيادة له كذلك في رجال القطني وقال الترمذي حديث حسن صحيح فبلغ هذا ضعف عاتق الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روى التقدير ابن هذا خمسا فقال عن الاسحاق اذا كفر الامام عن هذا خمسا فانه يتبع الامام ya ce wa an amma yin kabbarori guda biyar to su kuma menene dalilin su sai ce fali hadisi abdurrahman ibn abi laila dalilin shine hadisin abdurrahman ibn abi laila qala inda yake cewa kana zaid ibn arqam zaid ibn arqam radiyallahu anhu sahabiyyun jalil ya kasance yukabbiru ala janaizi yukabbiru ala janaizina arba'an ya kasance yakan yi kabbara hudu a kan sallan janazarmu ya kasance mutum ne daga cikinmu allah yi wa rasuwa to idan aka ɗauko yakan yi masa kabbara guda hudu wa mu kafirin ala janazati wa mu kabbara ala janazati hamsan amma duk da haka kuma duk da kasancewa ya kasance yakan yi kabbara guda hudu in an kawo janaza amma kuma wa ku kabbara ala janazatin khamsan to sai dai an samu kuma yayi kabbara biyar wa wata janaza sai ce fasa alshuhu don haka sai tambaye shi ya aka yi kabbara biyar fa qala sai ce kan rasulullah sallallahu alaihi wasallama yukabbiruha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kabbarta kabbara ta biyar ne wani kai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kabbara biyar yakan kabbarta kabbara ta biyar haka fala a turkuwa ni ma ba zan bar yin ta ba fala a turkuwa li ahadin ba'dahu ba zan bar yin ta ba saboda wani mutum kawai daya da zai ce mu a ah, mu ba mu san wannan ba ko kuma ya akai kai wannan أبدا هر أبدا ni أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والتيالسي وأحمد آه، وعنه ثم أخرجه الطحاوي والدار آه وأحمد min kurbin ukura an bi nahwi sannan sai a tsakani da dara tsakani da imam muhammad dukansu suka fito da hadisin ta wasu hanyoyi daban yawa amma dai sun taho da shi daga asalin sahabin wannan hadisi din dai kawai ta wasu hanyoyi daban wasu ziyarar lahu ƙare-ƙaren da yake cikin hadisin to ya tabbata nasu ne sannan kuma wallafi fiha da abin littara kwakwani hakanan riwayar da ta kasance daga dara kwakwani shi ma za a iya samun wannan kare-kare وقال الترمذي حديث حسن صحيح إمام الترمذي يقول وانا حديث من wanda ya kai martaban hasan kuma hasanan ingantacce وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره حقيقة واستاش ما أبوتا إلمي نوانا الأمة سنت بزواد وانا بيان وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تدقى فاشل صحابهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم دوسنس duka sun tafi akan wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya kabbara biyar sannan waɗanda suka biyo bayansa suke kabbara biyar to waɗannan malaman sun goyi bayan cewa akwai haka ra'au takbira alil janazati khamsa dukan su suna ganin cewa yin kabbara in za a yi wa janaza kabbara biyar ne wa qala ahmad wa ishaq wa idha kabbara al imam alil janazati khamsan fa innahu yatba'u al imam su kuma imam ahmad da ishaq rahimahullah ya cewa idza kabbara al imam alil janazati khamsan duk lokacin da liman ya kabbara biyar a kan janaza wato lokacin da ake sallan janaza wa wata gawa sai sallah da abunan kabbara biyar to fa huyi tuba a imam to a wannan yanayin kawai za a yi koyi da liman za a bi shi ne kawai in ya kabbara biyar sai a bi shi kawai ba ba wani dogon turanci na وأما القسم والسبب ففيها بعض الآثار الموقوفة ولكنها بحكم الأحاديث المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهود من الصحابة على مشهد على مشهد من الصحابة من أن يعترض عليه أحد منهم وأما الست والسبع amma kabbara shida da kabbarori guda bakwai fafiha ba'dul athari mawqufa to ya tabbata cikin tabbatar da ko kabbara shi da ko kabbara bakwai a ta hanyar samun wasu asa mana wasu bayanai na sunna da suka zo latin al-mawqufa wanda aka yi wakafinsu. an yi wakafin riwaya to ta tsaya daga tabi'i kenan ana ganin wannan bai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ganin su amma kuma an samu waɗanda a wato suka tabbatar a bayani cewa e wato sahabbai sun yi abu ya tsaya a kan sahabi ya zama mawukofi abu ne in an yi rafa'insa abu ne ko tabi'i ya yi rafa'i ko sahabi to ma'ana ana jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'i kenan to anan walakinna fi hukm al-ahadith al-marfu'a sai da yawanci duka kusan hadisan ko kuma asar da suka zo to dukansu suna ana ba su hukuncin al-ahadithul marfu'a wato hadisai wadda hukuncin su marfu'a hadisai wanda aka yi rafa'in su ma'ana an yi rafa'in su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali kamar misali tabi'i ko sahabi ce Abu na qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ko kuma kai sahabi ce mu haka aka koya mana Ya ce haka aka koya mana to wai koya musu sahabi ne ya ce haka aka koya mana ko kuma sahabi ce haka muka koya ko kuma sahabi ce haka muka ji ko ya ce haka muka gani duk wannan bai ce haka na gama zan Allah ya yi ba amma sai ce haka muka gani ko kuma sai sahabi ta ce wannan yana daga sunna yace yana daga sunna me ma'anar sunna yawa aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ko magana ta to sahabi da kansa ba wani mutum da kasar sa yayi ba yace a wannan sunna ne ko yace wannan yana daga sunna ko kuma yace bari in ga muku sunna cikin wannan abun ko suna sunna a cikin wannan abu shine kai kaza to duk wanda zaka ga ba su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kaza ko ya aikata kaza ba amma da cewa ne kawai sunna a wannan abun fa shine kaza to yana nufin fa shi ko ba da ko ba jima ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ko kuma ya san ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga haka shine ta ce hukuncin wannan hadisi marfu'i ne mana sahabin yana nuni zuwa ga cewa annabi sallallahu suna wasallam ne faɗi wannan ko kuma annabi sallallahu suna wasallam ne yayi wannan aiki to amma eh, bai faɗi kai tsaye annabi sallallahu suna ya ce kaza ba amma kuma kalmar sa in ka fasara ka lura da ita eh, eh, duk duniya kam inda aka ce ma waɗannan sahabbai ne ai ba wanda ya koya musu aikin addini sai manzo sallallahu alaihi wasallam kuma idan aka ce masa sahabi ce wannan sunna ne ayyana wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da ya gani ne ya faɗa ko ya ji yau to shi yasa sai ya ce wannan hadisin marfu'i ne wato ma'ana za a rafa shi ma'ana kawai eh, gashi dai maganar sahabi ne amma an yi rafa'insa an yi rafa'insa zuwa ga cewa kawai hadisi haka aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan mai tsufi to an tsaya daga cewa bai zarce sahabi ba yawa ya tsaya kawai wannan daga sahabi to wannan mawquf yawa haka nan sallallahu alaihi cewa wasu wasaba wayannan su an samu asar marfu'a asar marfu'a cewa an yi kabbara shida ko an yi kabbara bakwai tun da aka samu asar marfu'a ma'ana an samu labaran da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi shida ko yayi bakwai a ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعه ايوه لان بعض كبار الصحابه اتى بها saboda sashin dattijai manyan sahabbai sun zo da wannan bayani to aka ce manyan sahabbai sun zo da wannan ma'ana dattijan sahabbai da tuntunin da su aka su suka riga musulunta su suka yi hijira su suka yi kaza to in suka ce a kwarai a wannan wannan shine yadda ake kawai ba in irin suka ce wannan shine yadda ake ko suka ce wannan shine daidai to kai ana ɗaukansa ma'ana haka na sallallahu alaihi wasallam don su su ce wannan shine daidai to kawai ka ɗauka cewa haka suka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka yi amma ba ce maka wannan shi muka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ce abin eh, sahabi eh, min kibarin sahaba bai ce haka na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yake haka na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kawai sai a nemi duba isnadi gangarowar hadisin kawai babu wani abu da ya bata isnadi to mafi ƙarfin hadisi shine sahabi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙoli in ka ji sahabi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to mafi karfin riwaya ke don shi sai ba zai taɓa yin ƙarya daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya kare su daga wannan to da Allah ya kare su daga wannan to mafi abunan yanzu ko kai wani ya zo ya ce maka shi ya je gurin ko kuma aka ce to ka ji maganar daga bakinsa ana magana su ko ba da shaida ko wani abu nan eh da ka je bolari ka ce malam wani ko kuma ka ce allaji wani ko kuma ka ce wani shi ne ce kaza ka ji ne daga bakinsa sai ce maka na ji da kunne na ya ce kaza ka gwanar ba ka bukatan wani sauran abu sanaka babu wani mutum da ya kai shi wato ba da shaida mai karfi saboda ya ce ya ji babu wani nuzuli a cikin isnadin idan na ce na ji wani ma'ana fa na ji da kunne na to waye kuma kake nema ya sake ma bayani wanda ya ji da kunnensa ya kule amma ina cewa eh haka ne kan aka faɗa wani ba ba ta kula da shi ba za ka sai ka yi bincike haka wani na ce e eh, wani ya ce kamar za ka ga hadisai ana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sahabi ya faɗi wannan to tabbas eh ingantaccen magana ne kuma sannan tana da ƙarfi amma kuma wani sa'i fa yanzu misali abubakar radiyallahu anhu ya ce wa mutum manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam eh, abubakar ya zo radiyallahu anhu ya ba wa mutum labari cewa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin idan ya je shi kuma shi da ya ji a abubakar ko radiyallahu anhu sai ya gaba zai ba da labari to sai saboda yadda ya san alaƙar abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam bai ce manzon Allah ya faɗa wa su abubakar abubakar ya gaya wani ba kawai daga zuwansa inda zai faɗi bayani ya ce manzon Allah ya ce kawai ba shi da kokonto tun da har abubakar ne ya gaya masa cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to in ya zo kawai bayani sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka na ku bambanci da mutum ya ce sami sami'tu rasulullahi in dai har yace sami'tu sigatu sama to fa ya ji ne ga shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ya ji amma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina rabbi Allah ta'ala da ya bashi labari ko a yi Abi Talib ya bashi labari shi kuma da ya zo don sanin tabbas da yi game da Ali bin Abi Talib kawai ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga bai yi ƙarya ba amma dai bai kai zami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sigatu sama in sahabi yace sami'tu balle ma shi zaka sai sahabi yana cewa sami'tu bi uzunayya wani ma zaka ji sami'tu bi uzunayya hataini ji da waɗannan kunnuwan nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to wannan ya kama kurewa ke babu sauran inda za a to a nan kibarin sahaba sun zo da bayanin cewa akwai kabbara shida akwai kabbara bakwai to za kawai eh, duk hadisan da suka yi wannan magana wadda yawanci sahabbai suka zo da shi kawai shi su hadisai ne almarfu'a wanda za a yi rafa'in bayani su kai cewa manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda kibarus sahaba suka ce ga yadda abun yake tabiha ala mashhadin min as-sahaba kuma kibarus sahaba din nan lokacin da za su da za su faɗa mutum ne an san shi dottijo a cikin sahabbai da shi aka yi hijira da shi ake zaune da shi ake shiga da shi ake riga sai zai ba da labari kuma da zai ba da labarin a taron sahabbai ya faɗa ya ce wannan shi ne daidai ko ya ce wannan shi ne sunna Ko ba a samu wani daga cikin taron sahabban ya ce kai magana kana akwai kuskure ba dukan sai suka yi shuru to kawai ba za ka ɗauka wannan magana ta sahabin ba ne kawai sai ka ɗauka haka koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zafe a hadisi marfuwa yace ya ce alamar shaɗin mina sahaba dura an ya akari ba alaihi a hadin minhu ba tare da an samu wani ya yi masa wato ya yi karo ko kuma ya ce a a ba haka ba ne ba a samu wani daga cikin sauran sabon don su sabai ba sabai ko a kan yi bari mutum ke magana in ya faɗi abun da saɓanin abun da suka san annabi sallallahu alaihi wasallam ke kai in ya faɗa bisa kuskure ta ki ake samu wani sai a'a daidai ne kaza Daga shi ma ya karba shi za idan sahabi ya yi magana a cikin taron sahabbai kuma babu wani daga cikinsu da ya kawo wani magana da ke karo da magana to wannan yana nuna yawanci za ka samu a magana ce marfuwa yawa hadisi ne wanda za a yi rafa insa kawai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su to sai ta al'awwal daga cikin hadisan ko kuma daga cikin bayanai da a din ko kuma hadisan da su sahabban su zo da shi na al'awwal an da دخل على بن حنيف رضي الله عنه فكبر عليه ستا ثم التفت إليها فقال إنه بدري قال الشعري فغليظ علقة من الشعر فقال لي المقول إن إخوانك بالشام يقبلون على إذن خمسا فلو أخذتم لنا وقتا نجعلكم عليه فأطلق أبنائي كعبا ثم قال منذ جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا فكبروا نعم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد أخرجه ابن هلا هذا الكلام وقال فهذا إسناد من ذلك السكينة قلت وقد أخذ منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد والصحابة والحاكم والمالي وقدم سيد عائشة الشيخين وهي عند البخاري في المغازي من القرون تسعة والتسعة من وقود أخرجها أخرجها الصحابة والمالي فيما آه. al'awwal daga cikinsu hadisan an abdullahi bin mugaffal أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنين شوى علي بن أبي طالب ياي صلى أكن غاور سهل بن حنين فكبر عليه ستا سيكبر شدا ثم التفت إلينا sannan ya juyo zuwa gare mu faƙala sai ce innahu badariyu wannan fa ya halarci yakin badar tun da ya halarci yakin badar kabbarorin da ya shida ƙala sha'abi imamu sha'abi yake cewa wa qadima alqamatu min ash-sham fa qala li ibn mas'ud alqamatu kuma ya zo daga kasar sham sai yake ga wa abdullah ibn mas'ud inna ikhwanaka bi sham yukabbiruna ala janaizihim khamsa sai ce wa abdullah bin mas'ud naga yan uwanka mana fashin sahabbai in za su yi kabbara da kuma mutanen sham in za su yi sallan janaza suna yi wa janazozinsu ma'ana gawawakinsu kabbara biyar ne falawar waƙattu lana waƙatan nutabi'ukum aiwa nutabi'ukum alai da a ce mana za ku haddade mana adadi da yadda za a yi tsalla. can na ga wanka kafarori biyar ke nan ana yin kabbara hudu nan ana yin kabbara kaza to da mana ku haddade mana ku ce kawai a rinka yin kabbara kaza ita da abdullahi mas'ud abdullahi mas'ud shi ma ya daga cikin kibarin sahaba radiyallahu anhu zaka da ya ga abdullahi mas'ud wannan cewa su kayyade musu fa aqraqa abdullahi sa'atan thumma qala abdullahi bin mas'ud ya tsaya tsawon wani lokaci bai ce kana ba sannan a sai daga baya ce unzuru jana'izakum unzuru fa fakabbiru alaiha ma kabbara a immatu kawai cikin lokacin da kuka zo ku duba yabinan gawawakin ku ku yi musu kabbarori iya gwargwadon yawan kabbarorin da limamanku suka yi la waƙata wani ba tare da mun kayyade muku nawa za ku yi ko kuma yaya za ku yi ba kawai in kuka bi limaminku iya yawan kabbarorin da ya yi to ba sai sai mu za mu gaya muku ga iya inda za a tsaya ba wannan ki nuna a watakila yawan kabbarori su zama saboda darajar mutum yana iya sa a ƙara kabbarori sama da wasu kuma ya nuna adadin kabbarorin babu wani iyakan cewa dole kenan za a tsaya musamman a cikin ko shida ko biyar ko bakwai ko tara ko hudu duka wannan ya tabbata ko ta ina ana yi wani ta'i abinan mutum ya ƙara cikin musamman sahabbai to sai abdullahi bin mas'ud duk da cewa sun tambaye shi amma ya ga cewa kai babu wani iyakan cewa da za a yi ku dai kawai ku bi limaman ku iyakar barorin da suka yi kawai shi kenan sai ku ka ga wannan magana mai sauƙi kenan ba wani tono rikici ba ba ba abin yanzu kaga inda ya ce kabbara kaza za ku yi sai wani limamin kuma ya dogara da wani hadisi sai ya ƙara akan wannan adadin kabbarorin ko ya rage akan adadin kabbarorin daga an shiga dogon turanci amma kawai da ya ajiye su cewa ba wani iyaka kuma ya tura su zuwa ga aikin limamansu kaga shi ke na kawai a mutane limami dama shi ne jagora don aka fi kyautata zaton cewa ko da bai fi kowa ilimi a gurin bari yana daga cikin waɗanda suke da ilimi don haka ba a tsammanin kuma limanin zai wani aiki na jahilci duk abin da zai yana tsammanin cewa ya karanta ne yake to za a kawai a bi abin da limaman suka ya fi sauki yawa saboda yawanci wannan shine abin da za ka ga eh, da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke tafiya cewa in kun ga limamanku sun yi to ku bi su a kai saboda limamai an tabbata suna tsoron allah ba za su yi wani abu wanda yake na saba allah da gangan ba kuma ba mamaki su zo da wani abu mafiya yawan jama'a su kuma ba su karanta abun haka yake ba eh, limari ko dama yawanci akan sa wanda ake ganin kamar yana da karatu ko kuma eh tabbas ne yake da karatu eh, wanda ake ganin cewa yana da karatu to ai ba za a yi masa tsammanin cewa in ya zo da aiki to wani aikin ya ɗauko shi a titi ne kawai ba tare da ya karanta ba za a kawai ke jingina shi zuwa ga illimawansa sun yi kawai kuma kada shi yasa idan an girmama eh, limamai ko malamai a irin wannan bangare in kaga sun yi aiki ka ɗauka kawai ke kai dai ka san ba za su yi abu da gangan ba kuma ka tabbata sun karanta ne su kai shi kenan kawai sai ka huta in abin da baka gane wani kuma kana iya samun limani ko a gefe ko a inda ya dace ka yi tambaya ya fi mutum tsaye na ta dukunkunewa akan abun da ba shi da tabbas ko ba shi da ilimi a kansa sau da yawa mutane suna ta rikici kan abun da ba su da cikakken ilimi a kansa saboda kawai ya saba da abin da suke kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ai da yazo ya samu mutane ne wasu iri kawai sai kawo ne yau don ka zama sabo a gurin su sai sai a ibn hukunan fi al-muhalla ibn ya kawo wannan a littafinsa sa al-muhalla بهذا التمام دون يديك أشكي وقال وهذا إسناد غاية في الصحة يتكمون إسناد يوم بيكي متكا وجن إنجلس قلت شيخ محمد ناصر الدين يسير نيك مهنة كتوى وقد أخرج منه قصة علي بن قصة علي رضي الله عنه أبو داود fi masaili abu dawud ya fito da kissar ali bin abi talib wato a littafinsa masail ma'ana kissar a bayan mun karanta na abunan cewa ali bin abi talib radiyallahu anhu yayi sallah wa kabbara fitan ya yi kabbara ga wanda abunan sahal bin hunayf ali bin abi talib ya karanta ya kabbara masa kabbarori guda shida don haka abu dawud ya fito da wannan eh, a cikin masail binta anil imam ahmad wato riwaya daga imam ahmad wa tsahawi wal hakim wal baihaqi wa sanaduhum sahih ala shartu shaykhain duka isnadansu sun inganta على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي كما رواية انتنا انا اقول امام البخاري اما المغازي آه، دون قوله ستا آه، بند آه، شيوا ستا لا كبرا فريشي قداشدا وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي nahwa iskar abdullahi bin mas'ud wanda aka shuɗe a baya ita kuma imamu tsahawi wal sun kawo ta wato ko kuma sun kawo kwatankwacin ta na قال علي رضي الله عنه تقدم على أهل بلاد السكن وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة أصحاب التهاوي ودار القطني ومثل بن الهي وسند سعيد رجال وأخلاق كلهم آه، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا كسنشي يكن يكبر شيدا in sahabin da yake wa sallah wato ya halarci yakin badar badari yake to in ya zo yi masa sallah yakan yi kabbara shida wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam in zai sallah wa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma amma wanda ba badariyun ba bai samu halartar yakin badar ba to wannan shi kuma in annabi sallallahu alaihi in ali ibn abi talib zai masa sallah shi kuma yakan yi masa kabbara biyar wa ala sa'irin nasi arba'in idan shi ne zai sallah kuma a bisa sauran mutane duk lokacin da wani mutum ya rasu kuma ali ibn abi talib ne zai masa sallah wannan mutum kuma baya cikin sahabbai balle ma ya zama badariyin to nan kuma ali ibn abi talib ya kuma masa sallah abuna kabbara hudu to in ka lura sai ka ga cewa to wannan lura da yadda darajar sahabban suke lura da yawan kabbarorinsu an ce haza sahabi ne kuma ka kaga ya masa kabbara shida wani kuma sahabi ne ya yi kabbara biyar wani kuma mutane ne waɗanda ba su habbai ma kwata-kwata ya musu kabbara hudu akhrajahu a tahawi wa ad-darqutni wa min tariqihi al albayyaki a. Ah, ومسنده صحيح الرجال ثقات كلهم wato musnadin hadisin ingantacce ne kuma mutanen da suka rawaito hadisin gaba ɗayansu mausufu na da wato ana sifanta su da fika wato an ce mutum fika to bai da matsala ke akwai tabbas a cikin lamarin na عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن علي رضي الله عنه صلى على ابي بكر رضي الله عنه فقبل عليه سبعا فكان بدنيا وخرج الطهاري والبائي بسند سليم على شرط مسلم سند صحيح نعم سند صحيح على شرط مسلم نعم لكن لكن. يعني أعله البهائي أعله أعله البهائي بقوله إنه مرض لأن أبا بكر رضي الله عنه وإجب على علي رضي الله عنه مدة طويلة ورد ورد الحاكم في التنقيح بقوله قلت وهذه علة غير صالحة لأن قال قيل إن أبا بكر مات في خلافة علي وهذا هو الراجح واقرأوا إلى هذا ابن سلكماني في جوهر النقي Ah. wannan ya ce asali an musa an cewa ali bin salla wa abu da ya rasu fakabbar alihi saba ya yi masa kabbarori bakwai wa kana badariya to a abu ne abu qatada ya daga cikin mashuran sahabbai kuma wa kana badariyan don kabbara alaihi sab'a akhrajahu al-tahawi wal bayhaqi bi sanadin shaqihin ala shart muslim da isnadi ingantacce ala sharti muslim lakin a allahu albayhaqi sai dai zai haƙi ya yi wa labarin illa cewa ba haka yake ba ya bayyana illa ga labarin bi kauli cewa da yi ko gala akwai wato an yi gala a cikin a cikin kawo labari mana akwai gaure akwai hautsi ne a cikin labari لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة saboda abu da ya rayu bayan ali bin abi talib tsawon lokaci ya zace kuma ali bin abi talib ya masa sallah amma waradahu al-hafiz fi tarhis al-hafiz ibn hajar ya yi masa raddi a littafinsa a tarhis bi qawlihi cewa da ne qul nake cewa wa hadhihi illa ghayr qadiha wannan illan da albaihaki ya faɗa gaskiya ba ta da wani tasiri ba ta iya suka ga wannan isnadi ya faɗi illa ce kawai da kuma har yanzu ita ma ba tabbas ba ce yawa li'annahu qad qila inna ta ma ta fi khilafati ali domin an tabbatar da cewa abu da. ya rasu ne a lokacin kalifancin Ali bin Abi Talib to in ya rasu lokacin kalifancin sa kaga ana tsammanin Ali bin Abi Talib ya masa sallah wa hada huwa rajih wannan shine magana da tafi inganci tafi rinjaye wannan cikin magana tafi rinjaye a gurin malamai a وسبقه ila hada ibn turkumani ibn turkumani ya riga shi ma faɗan haka cewa wannan magana cewa wai abu kata da sai bayan aliyu ya rasu a shi ma ibn turkumani ya tafi kan cewa ya ma riga ibn hajar faɗin cewa a wannan magana ce akwai galat akwai ga akwai gaure a ciki abu ne ibn turkumani ya faɗi haka ne fil jawhar abu fil jawharin naqi a littafinsa al jawharin naqi faraji'uhu in kana son ƙarin bayani ce ka je ka yi muraja a littafin za ka samu ƙarin bayani ƙuntu ya ce sai na ce ni kuma hari a tsarin sahihatin amin sahaba wannan dukansu labarai ne ingantattu daga sahabbai تدل على أن تدل على أن العمل بالخمس والست أو الست كبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم dukkan su labarai ne ingantattu da suke nuni zuwa ga cewa aiki da kabbarori biyar da kuma yin kabbarori shida wannan ya ci gaba da faruwa har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam khilafan liman da al ijma'a ala al arba haka wannan ya zama ya saba da wanda yake cewa ma'ana wanda yake yake ikirarin cewa wato an yi ijimaɗi gaba ɗaya an haɗu an daidaita cewa ba za a yi ƙari a kan kabbara hudu ba kawai an daidaita cewa kabbara hudu su ake yi a abunan a sallan janaza ya ce tun da an samu har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam maganar aiki da kabbara biyar ko kabbara shida suna nan to bai dace ba wani ya ce a a an riga an yi jima'i hudu za a yi gai sai dai kawai in mutane suka zaɓi hudu suke yi shi kenan ba wani matsala suna cikin yin hudun kuma sai wata ran suka yi biyar wannan shi ma ba wani matsala in suka yi ƙari har suka yi shida nan ma ba matsala ya yi daidai yawa a san dai cewa kawai ba a ƙayyade aka yanke cewa an yi ijima'i kabbara hudu za a yi gai وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن حزم في المحلة يوا ابن حزم شما yayi magana cikin abun da yake nuni zuwa ga cewa wannan magana ta cewa hudu kaɗai za a yi kuma an yi jima'i akan haka sai wannan magana ce ba daidai ba haka ibn hazm ma ya yanke fil muhalla a littafin sa al muhalla insha Allah ta'ala za mu tashi a gaba ta gaba muna raye lokaci ne da insha Allah والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا الشكر لكم لا حول ولا قوة إلا بالله يا أمريكا يا جاب السلام ورحمة الله Kada ki ba da ya hana da yawa ya cikin ne. An maka gobara, an kafin maka gobara ya ce mun a cikin shi da ake wa na duk muna shi na duk kafa shi da ake wa Kada ki akwai yana can da ke fi kawo shi kuɗi, ba, ba dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su shaya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in a wadda a karbi cikardunsu don neman aiki da wanda suke fama da balan muna fatan Allah ya kawo sauƙi wadda suke ganin wani alamun alkhairi da yake tunkarar su kamar da suka ce muna fata Allah ta ya zama alkhairi da wadda aka rike masa kudinsa muna fatan Allah ya sa a biya shi wanda ba su suka su da damun su Allah ya ba su ikon biya marasa lafiya Allah su wani mutala ya ba su lafiya kowa da irin bukatun da yake da shi muna fatan masu bukatu Allah su wani mutala ya musu bukatunsu masu damoyi Allah ya yi musu masu kunci rayuwa Allah su wani mutala ya kawo walwala da sauki dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amin mu Allah ta gafarta musu mu Allah ta gafarta musu Allah ka fasaha musu cikin kaburburan su mu da mu Allah ka kare mu da kariyarka ka tabbatar da mu da digadigan mu bisa gaskiya da aiki da alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shugabannin mu Allah ka yi riko da hannun su zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da rayuwar su duniya da lahira duk abin da yake damun mu a wannan ƙasa Allah subhanahu wataala ka kawo mana saukin Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da arziki mai albarka Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي اللهم اقتل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغلب علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك